Bismillahir Rahmanir Malam Abdullahi Gwandi ya ce wa ƙala manzo Allah su sama ya ce la kumu kama ya yaqumul a'ajimu kakku miƙe kamar yadda al'a'ajim lafazin al'a'ajim asalin an ce al'a'ajim sune ne alfurus. amma lafazin daga baya ya zama am duk wanda ba balarabe ba ana ce masa a'ajaniyun al'a'ajim jam'insa amma asalin al'a'ajim in sun ce al'a'ajim sune wa alfurus. shi yasa a wani hadisin zaka ga an hada sai a faɗi al-yahudu wan nasara sai a faɗi a ce wal a'ajim al a'ajim sune al wanda mun san su abadatun nari ne su al-majusu ne bautar wuta suke yi yu'azzimu ba'dhum ba'dan suna miƙe ma junansu sashi na girmama sashi ta hanyar girmama wannan amma wannan hadisin bai inganta ba da wannan lafazin mun gane bai inganta ba Kedai al'imamu ahmad da al'imamu abu dawud su ne suka ruwaito shi daga abu umamat bahili amma ya inganta riwaya ibnu maja da isnadi sahihi daga shi dai abu umamat bahili da lafazin la taf'alu kama taf'alu ahalu farisa bi uzama'iha kun gani ko la taf'alu kada ku aikata kama taf'alu ahalu farisa kamar yadda mutanen farisa suke aikatawa bi iha da manya-manyan su yadda suke ma manyan su idan babba ya zo sai a miƙe sai a mimmiƙe sai ya zauna sannan sai a zauna kaga wannan musiba ce ga ta nan a cikin mu yau da za a je wani wajen kai ka zauna ba kai haka ba shi ce nan. na farko cikin waɗanda za ka yi laifi a wajen su shi wanda baka miƙe mawan ba me yake nufi wannan ban isa ba ɗaya kenan sannan na biyu wasu daga cikin waɗanda kuke tare da su kana ganin kamar fahimta su fahimta kuɗai da su su sun miƙe kai baka miƙe ba su ma sai su maka wata fahimtar da ba ita ce nan ba na taɓa ba ku labari a nan unguwa haka ta faru wani ɗan siyasa ya taɓa zuwa a nan filin makaranta aka mimmiƙe ni na ƙi miƙewa to ɗaya daga cikin yan uwa zai ce mu ai ba a haka ba a haka in ce menene ba a yi ai kowa ya miƙe kai ma ya kamata ka miƙe sai a maka wata fassara na ce manzala sama ya ce ka a miƙe ni kuma ban miƙe ba sai a wata fassara wata fassara za a wata ta wuce ta annabi na ce ban yi kuskure ba gaskiya ne ya ce to shi ke na ban magana na ce to a batta kun ga wannan a cikin yan uwa wani zai zo ya maka wannan fassara amma gashi nasi ne ya zo sannan limamin nasa'i da ibnu maja sun ruwaito daga jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu ma ce in kuntum anifan taf'aluna ila farisa wa rumi wannan hadisin yazo yake cewa ɗazina ga wasu daga cikin ku suna aikata wani aiki irin aikin mutanen farisa da kuma mutanen ru ya kumuna ala mulukihim wa hum qu'udun suna tsayuwa a gaba ga shugabanninsu shugabannin na zaune fala taf'alu kakku yi haka mu bi a immatikum ku bi limamanku sallah sai sun yi abu sannan ku yi in sallah qa'iman fa sallu qiyaman in limamin ku yi sallah a tsaye ku yi a tsaye wa in salla qa'idan fa sallu qu'udan idan limamin ku yi sallah a zaune ku yi sallah a zaune wannan idan liman ya fara sallah a zaunen kenan amma idan ya kasance ya fara sallah a tsaye ne fasirra ilal julusi to ku kuma ba za ku zauna ba wannan shine aka hada hadisan biyu domin akwai hadisin da yazo zo manzo Allah sallama yi sallah a zaune su kuma suka yi ne suna sallah suka yi sallah a tsaye kuma manzo sama bai hana su ba sai malamai suka hada suka ce wannan hadisin da ya ce ka ayi in liman yayi a zaune ku yi a zaune idan liman ya fara a zaune ne amma idan liman ya fara sallah a tsaye sai damuwa ta kama shi sai ya zauna to ku ba za ku zauna ba za ku ci gaba da sallar ku a tsaye ne haka aka haɗa hancin hadisan guda biyu aka yi aiki da su to kun ga wannan ya faru ne a sallah amma duk da haka manzon sama sai fitan mana da wani hukunci ya ce hakan bai halasta a riƙa yi ba wani na tsaye wani na zaune wani kuma na tsaye haka nan kawai saboda wai girmamawa babu wannan a musulunci ɗabi'a ce ta mutanen farisa masu bautar wuta ɗabi'a ce ta rumawa wanda suke danganta kansu zuwa ga kiristanci su daga ba ɗabi'an musulmai ba ce sannan ba mu manta ba satin da ya wuce mun tunatar da junanmu cewa kala uku ne akwai alkiyamu ilal insan akwai alƙiyamu alal insan sannan kuma akwai alƙiyam lil insan to wanda ya fi zafi shine lil insani kawai wani ya zo sai a miƙe sai ya zauna sannan sai a zauna wannan tabbas bai halasta ba ba wata fuskar da zaka zo ka halasta shi amma al ya wannan ana so wani ya zo a je a tarbo shi a bashi wajen zama ya zauna kago ne yana da hikima ai zuwa aka yi aka je aka tarbo shi komo ila sayyidikum ku tafi ku je ku tarbo shugabanku aka je aka tarbo shi shikenan aka zo aka ya zauna shikenan su ma sai su zauna amma kawai ya zo sai a miƙe a matsayin wata alama ta girmamawa to wannan bai halasta ba in ka je wajen da kana ganin ba za ka ci duka ba kai zaman ka amma in ka san za a duke ka to kai illa an tattaku minhum tuqa anan za a duke ka ikirahi ne to musulmi ba wawa bane sai kai wannan mun yi bayani kansa anhu wani mutum رضي الله عنه ونمتن mu'awiya. Allah ya kara يقارم معاوية yadda. fa'ama ba qama ne wa qama rajulun li muawiyata ba qala ba qama ne wa qama rajulun li muawiyata wani mutum ya taɓa miƙe ma sayyidina muawiya radiyallahu anhu fa'amarahu bil julusi sai sayyidina muawiya ya ce masa ya zauna kaga sarakunan musulunci kage yadda suke ai sayyidina muawiya shine farkon sarkin musulunci ko eh al mulku al azuzu kenan daga mulki ne wannan farkon mulki zamanin sayyidina muawiya kenan yace wa qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace naji annabi sallallahu yana cewa man ahabba an yatamassala an-nasu lahu qiyaman duk mutumin da burinsa shine yana so a zuciyarsa mutane su mimmike masa a tsaye to fa le tabawa maq'adahu minan nar to ita tanadi wajen zaman sa a wuta ko finnani mutum kawai shi burin shi da ya zo waje shi babba ne saboda ka ji a mimmike sai ya zauna sannan a zauna to wallahi waɗannan abubuwan suna da yawa mutum yana kallon irin wannan wannan nafi ne na wa'idi malamai su malaman ahlus sunna wal jama'a suka ce ana ana mu'amala da shi a fassara shi yadda ya zo amma ba za ka yanke ma wani hukunci shi kadai ba da ka ga wani zai ce ah ina ba shi kenan wajen ka na wuta na ma riga na hango to wannan wannan wannan wannan yan kungiya alwa'idiyya ke na kawarijawa su ne suke wannan amma dai hukuncin gashi sai a wa'azi a ce a daina yi amma kada ka yi ma wani hukunci kawai don yi haka ce ah, kamar wane kenan yanzu na san wasu ƙila kad ba da rafi a zahani ba abina sunayen wasu ila a na taba gani an ma wani haka ma to kaka kai shi can kai dai kai wa'azi cewa bai halasta a yi ba kuma yanzu ne fa addinin nan ke farfaduwa fa mutanenmu waɗanda suke suke siyasa da ba gwansu da addini fa amma yanzu kaga nasara ta farko da aka samu kaji mutum ya zo yana dan siyasa zai yi jawabi ya fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim to ko dai yayi dai kokari ya yi kokari ya eh, uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim eh, ya ce ala nabiyil karim ana nan mutum sai ka gyara mai ka ce ala nabiyyi ne ka ce mai sifa da mausufi ne domin ba zai gane ba a wani lokacin to a ta tabi a hankali mutane suna gane addini kada ku ma mutane gaggawa in ka yanke ma mutane hukunci ka ce duk wuta za ta tafi to shi kenan kai kani naka shiga aljanna kenan wannan nususul wa'idi ake ce musu nafi ne na wa'idi mun gane wa ha rasulullahi sama an yuqima rajulun ahadan wa yajlisa makanahu sannan manzon sama yana hana mutum ya miƙar da wani ya zauna a wajen kai waye da za ka zo wani ya zauna a waje sai ka ce miƙe yana miƙewa kai kuma ka zauna sai dai idan wajen kai in kai ka fara zama in kai ka fara zama sai ka tashi ka ɗan tafi ka je ka biya wata bukata ka ka dawo to ko ya zo na ya tashi mai wuri ya zo mai tabar ma ya naɗe wannan gaskiya ne amma haka nan kawai saboda babban mutum ne kai shi kenan wani ya zo shi kenan sai a ce a tayar da kai kai ka zauna dama asali in ka san irin waɗannan kujerun za a iya tashin kai ka je ka zauna Allah kana zuwa taro kaga irin waɗannan kujerun ka san ba naka a jikin yanzu suna suke fa rubutawa yanzu nan na an gaice ni wata muhadara da sunan mutum a jita a makale in suka kai ka suka kawo suka kamo suka tarbo ka sai su kai ka in ka zauna sai su cire takarda shi nan wajen ka ne <laughs> idan kai ba naka bane ka je ka zauna kaga za a tayar da kai kai ka jama kanka to wannan ka'idar musulunci kenan kada mutum ya zo ya miƙar da wani a waje shi kuma ya zauna in dai ba wajen shi bane asali Allah subhanahu wa ya ƙara mana fahimta Allah madauki sarki ya taimake mu Allah subhanahu wa ya tsarkake mana mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki mu ya musu jagoranci ya ɗora su akan hanyar daidai ya tsare su daga kurakurai damuwar da ake ciki a ƙasar nan gabaki ɗaya da ta ciwo da ta rashin zaman lafiya a wasu wajaje da ta rashin kuɗi duka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yi. Allah subhanahu ta'ala ya saukan mana da alkhairi mai yawa mai albarka a cikin wannan ƙasa mu. Allah subhanahu ta'ala ya ba waɗanda ba su da lafiya a cikin mu lafiya waɗanda suke kwance a asibiti da waɗanda suke kwance a gida da wanda kuma suke ta yawo da ciwon duka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala muna tawassuli da wannan karatu da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lafiya gabaki daya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh